Bismillahi Rahman Rahim wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa Wa mu nita daɓi Hadithi, wasu samtaka fi sunan sun yi Amma ba'ad, assalamu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yau, sha biyar ga watan Ramadhan, hijiran man zo alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku, wanda ya yi daidai da sha shida ga watan Afirin. shekara ta 2022 miladiya muna cikin tafsiri na suratul isra'i yau za mu tashi aya ta 110 kulidullah a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا شوف kafin mu fara fassara jiya mun fara wanda na ce insha Allah za mu ci gaba da yin wannan bayani a yau din nan a dangane da abin da yake da alaka da wato labewa da mazhaba da kuma labewa da fikihu domin a kore hadisai ingantattu eh da yawa daga cikin mutane sukan yi da'awan mazhabanci amma ba wai dan sun yarda da mazhabancin ba ba asali ba su yarda da mazhaban ba amma kuma ta hanyar mazhaban dai za su cimma burinsu ana samun wannan an gane ku asalin wayanda suka yarda da mazhaban daban akwai kuma wanda suke amfani da mazhaba ya zamanto makami domin su cimma burinsu na rusa addinin musulunci su cimma burinsu na rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa idan mutum ya fito haka nan kawai gaba ya ce hadisan manzon Allah ƙarya ne idan mutum ya fito gaba gadi ya ce duk sihahu sita wanda ahlus sunna suka yarda da su a matsayin hadisai ƙarya ne bola ne kuna ganin za a saurare shi kuna ganin ba zai janyo fitina ba amma idan yana so al'amari ya to mai sauki ne farko ya da awan sunna sannan ya da awan cewa shi ya zo ne ya kare malaman fiqh yayi da awan ya zo ne ya kare malaman mazhaba daga yayi wannan da'awa to duk duk kashin da ya kwaso ya yaba za a saurare shi da su mutane suna neman wanda zai cece su ne daga faɗa misali saboda haka ya kamata yan uwa su san bambanci tsakanin a mutumin da yana yin mazhaba da wanda ya rabe da mazhaba zan yi ƙarin bayani akan wannan to kamar yadda na faɗa jiya na ce mazhaba fa makaranta ne musulunci ya riga mazhaba shi ya sanya in ka ce mazhaba ba makaranta ba ne sai mu ce ma sahabban manzon Allah suna mazhaban hanafiya ne ko mazhaban malikiya ko mazhaban shafi'iya ko mazhaban ne wani mazhaba abubakar yake kaga kenan abubakar ya yi addini kafin a samu mazhaba din ko sannan irin su umar dan abdulaziz tabi'ai ne su irin su katada irin su shuba irin su Sa'idu bin jubair wa'annan mutane wani mazhaba suke sai mu ce wa'annan mutane sun haifi mazhaba na ba san gane wannan to kaga irin wa'annan mutane gabaki daya wato ba su yi mazhaba ba amma sun yi musulunci to da wannan muka san cewa kenan ana iya yin musulunci ba tare da mazhaba ba na ba san gane ana iya musulunci ba tare da mai ba mazhaba in ka ce dole sai mazhaba sai mu ce to wa'anda suka rayu kafin mazhaban menene addinin su an gane wannan ko to sannan irin su imamul bukhari da ire-iren su menene mazhaban su shin ka yadda addini suke ko kafire ne su eh saboda haka idan ka ce haka sai mu ce ma to kafin a samu mazhaba ana yin musulunci eh ana musulunci wannan musulunci an yarda da shi eh to idan kuma aka zo aka rike mazhaba ana faɗa da musuluncin ba yaya kenan haka akwai matsala to ko sannan kuma ya kamata mu sani jama'a kowane fanni na addini da muke gani din nan kowane fanni akwai fanninsa akwai malamansa tauhidi akwai malaman tauhidi idan ana so a yi bincike kan tauhidi su ake tambaya sannan hadisi akwai malaman hadisi wanda za su gaya ma wannan hadisi ya inganta wannan hadisi bai inganta ba wannan hadisi ana aiki da shi wannan hadisi ba a aiki da shi akwai malaman wanda ƙwararru ne akan wannan fanni duniya ta san da su sannan akwai malaman fiƙi wanda su ma ƙwararru ne akan fannin fiƙi duniya ta san da su akan wannan fanni idan idan ana so a yi tambaya game da matsala ta fiƙi za a tambaye su akwai malamai na luga malaman nahawu malaman sarku malaman balaga malaman kaza duk akwai su gaba daya akwai malaman tarihi wanda suke tace tarihi mai kyau daga mara kyau to a cikin abin da nake so nuna mana kowane fanni na addini akwai mai akwai malaman sa shine Allah ta'ala yake nuna mana cikin alqur'ani fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi idan kun kasance ku ba ku sani ba kenan kowane fanni akwai ma abota ilimi a kansa in kana so kai addini kowane fanni aka tabo tambayi ma abota ilimi a kan wannan fanni A nan shine kayi adalci kenan ga wannan fannin an gane in ana maganar hadisi kai ka karanci usulul fiqh ba malamin hadisi bane kai kace to babu abin da zan ce bari a tambayi muhaddis ya gaya mana hadisin nan sahihi ne ko da'ifi ko mawdu'i ko munkar ko kaza to amma shin yi adalci ka karanci usulul fiqi ka zo kana inganta hadisi kana fawa? akwai adalci a ciki idan ya zama to ga fannin da ka karanta fannin ma ba wai ka goge sosai bane sai ka zo ka dauko fannin ma da ba karanta ba ka zo kana yanke hukunci akan shi kamar ni yanzu da na karanci fage na addini daidai gwargwado sai na zo na dauko wuka na ce ku zo a muku tiyata kyauta nace duk wanda ya zo masallacin malam ko in yana da matsala na tiyata ko appendix ne ko mace mai ciki ne ko wane ne ko misalin wani mutum ne wanda yake bukata a yi masa operation a cire wani abu zo zan mai shin idan na yi wannan tiyata din ko da an dace na yi adalci ba fage na bane sai na yi tiyata sai aka dace kuma ba abin da ya faru to a ka'ida malamai sun ce in ba fagen ka bane ko yi an dace yi laifi saboda ya kamata ne wanda ya san wannan fagen shi ya kamata kuma duk mutumin da ba fagen shi bane sai ya zo yayi abu sai ya kashe mutum ko kuma ya illanta ba shi da uzuri ya ce to ai yayi kokari ne wa idza ja'ahum amrun min al amn aw al-khawfi aza'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil al-amr minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum idan al'amari ya zo musu na aminci da kuma tsoro sai su yi gaggawan yadawa maimakon su dauki al'amarin a kai zuwa ga wanda ya dace walau rajuhu ila rasul da sun mayar da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum ko kuma su mayar da shi zuwa ga ƙwararru a wannan fanni la alima allazina yastanbiduna minhum da wa'annan wanda suke istinbadi daga cikin su da sun san shi da ƙwararru wanda fannin su ne da sun san shi na ba san gane mun karanta wani hadisi wanda wani bawan Allah an tafi yaki sai wani bawan Allah aka yi mishi rotsi rotsan na ya shiga kwakwalwa to lokacin nan sai janaba ya kama shi sai ke tambaya janaba ya kama ni gashi kuma ina so in yi sallah shin dole ne sai na yi wankan janaban nan na sa ruwa a kaina ko kuma a'a sai tambayi wani bawan Allah wanda ya dangara shi wajen ilimi amma ba malami bane sai wannan bawan Allah ya ce dole sai kayi wanka baka da uzuri sai wannan bawon Allah sai ya zuba ruwa a kan shi yana zuba ruwa sai ya mutu da ya mutu bayan an dawo sai aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ji haushi saboda man takallama fi gairi fannihi a tabil ajaib duk wanda ya magana cikin fannin da ba nashi ba zai zo da abin mamaki zai zo da barna to nan take manzo Allah ya fushi manzo Allah yake cewa ruhu qatalahumullah Allah halla sa'alu idza lam ya'rifu yace su kashe shi su ma Allah ya kashe su me yasa ba su yi tambaya ba in ba sani ba ai ya kamata in ba sani ba su tambi na gaba da su inna ma shifa'ul i as-su'al abinda yake wato waraka na gajiyawa shine tambaya saboda haka ashe idan mutum ya zo ya bada fatawa ba malamin hadisi bane shi ya zo yana za'afa hadisi to ya zama to dan ta'adda saboda ya shiga fannin da ba na shi ba misali da sunan addini an gane wannan ko da saboda haka a kowane fanni yana da malamansa malaman hadisi su ne suke tabbatar da inganci ko raunin hadisi sannan kuma na uku bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani sannan bayan akwai sauran fitu sihadin irin su ibn majah a irin su abu dauda irin su turmuzi da sauransu na ba san gane wannan to nan littattafan hadisi da kira sai hagu sita to nan, wanda wasu malamai bayan bukhari da muslim ana kiran wasu daga cikin sunan to nan, ahlus sunna wanda suka yarda da hadisan annabi sun yarda cewa nan littattafai su ne littattafai yardaddu a wajensu kuma suna lissafa duk mutumin da yake kore su ko yana musu izgili ko yana bata su suna lissafa shi a matsayin ɗan biria ne ba sa lissafa shi daga cikinsu ana gane Ahlus sunna ne da mutunta hadisan manzon Allah yawa idan kaga mutum yana da'awan Ahlus sunna ko da kaga ya barge mu ko da kaga shi da rawani ko da kaga shi a masallatan Ahlus sunna amma ka ganshi yana wasa da hadisan manzan Allah yana faɗin abin da ya ga dama yana kiran hadisai bola ko yana cewa a zubar da su a kwandon shara ko yana cewa kaza to irin wannan ba fa ahlu sunna bane shi ko da yana da awan sunna wannan shine abin da ya kamata a sani an gane wannan ko saboda haka bukhari da muslim sune mafi ingancin littafai bayan alqur'ani haka nan ubanmu kakanmu ya yawai yawaita maimaita wannan idan yana karatu malamin kuma Allah ya ji kansa yakan ce karatun hadisi da aiki da shi su zama lafiya ga al'umma an gane wannan ko kuma yana nuna cewa rashin yin aiki da hadisi yana janyo fitina ga al'umma sai kawo ayan nan fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim annan da suke saba ma umurnin sa yi taka dan tsaka da fitina ya same su suke saba ma umarnin wa suke saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gangan su yi taka tsantsan kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai raɗaɗi ya same su an gano wannan ayi ta saboda haka a alaman kana dan bid'a mai kin sunna shine sukan wayannan hadisai mai ra'ayin kora hadisai a tabbatar da mazhaba wayan a cine aka aka kore kare a gindin dunya wani zai ce ma yana son mazhaba amma sai ga yana kora hadisai a wayau ne ya rike mazhaban ne dan ya cimma wani buri nashi an gano wannan ko asalin shi yana da aqidan zanadiqa ne ko yana da aqidan mutazilawa ko yana da aqidan yan qur'ani zalla qur'aniyun to amma idan ya fito yace ni dan qur'ani zalla ne ba ku saurare shi ba amma yace ni ahlus sunna ne sai ta kare hadisi yana ma hadisi dauke da daya yana dauke da daya nan gaba sai kaga inda yan qur'aniyun suka tsaya nan zai tsaya ina ba tan gane wannan saboda haka da zai fito yace ni dan qur'aniyun ne da zaran ya fara nasiha za ku kira ku manta da shi amma ya ce shi ahalus sunna ne ko ya ce yana kariya ne ga mazhaba to a nan ne sai ka ga kowa ya saurare shi an gane baka asalin mai wannan ra'ayi na kore hadisi a ko ina yake yana kokari ya tabbatar da mazhaba wa yau ne wallahi bai yarda da mazhaban ba inda ya yarda da mazhaban ba zai kore hadisi ba duk wanda ya yarda da mazhaba da gaske ba zai kore hadisi ba an gane wato idan har mutum ya ce ya yarda da mazhaba sai kora hadisi to idan hadisai suka koru to mazhaban da me aka gina shi a gane misali mutum ne ya ya yarda da musulunci amma bai yarda da qur'ani da hadisi ba to in an kore qur'ani da hadisi ayi musulunci mu gani zai yi to idan mutum ya ce ban yarda da hadisai ba bukhari da muslim da tirmidhi da waye bola ne misali amma na yarda da mazhaba to mazhaban akan me aka gina shi to kaga idan ya samu nasarar kore hadisi mazhaban ma kawai da baki za a hure shi ina fatan gane wannan wato ya yi wani wayo ne a kore hadisin annabi saboda mazhaba cikin sauki ba sai ma ya yi magana ba cikin sauki mutanen da yake wa aiki za su ce to ai tun da ma hadisi ba hujja bane ra'ayi malami ne ma hujja ai shi kenan ya tafi an gane wannan ko so da wannan ba karamin aiki ne ga yahudawa kore hadisi tun mutumin da yana faɗa da bukari ko yana faɗa da muslim ko yana faɗa da turmuzi ko yana faɗa da abu dauda wallahi yana aiki ga yahudawa ne ba yana yin aiki na musulunci ne. an gane wannan ko to da haka kamar misali mu dauki shi'a a matsayin kyakkyawan misali yan shi'a suna cewa suna son manzon Allah amma ba ruwansa da sahabban manzon Allah kaga wanda ta gane wajen to ai wayannan mutane sun yarda da manzon Allah la a'a sun yi haka ne duk sakon da manzon Allah ya zo yana hannun waye sahabbai manzon Allah da ya karantar da musulunci gaba ɗaya sahabbai su ne masu ɗaukan wannan sako da ya zada zuwa ga al'umma to shi'a suna so su sassake manzon Allah suna so su soke shi amma in suka yi za a gane to hanya mafi sauki da za su soke wa soke manzon Allah shine su sassake sahabbansa tunda sahabbai su ne abokansa abokansa su ne ɗalibansa wanda zai karantar ya ce su isar da wannan sako zuwa ga al'umma yanzu idan aka samu nasara sai aka kore wa innan sahabbai yanzu yaya za mu yi mu isar da ya za mu yi mu fahimci sakon Allah Abubakar ya kafirta Umar Usman Ali eh, Usman waye Talha waye duk sauran sahabbai sun yi ridda yaya za mu yi mu samu sakon da musulunci ya dauko kaga ba za a yi ba dan Allah ya riga ya gaya mana cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya taimake ka da nasararsa kuma ya taimake ka da wa da mu'minai wayannan sahabbai su ne mu'minai wanda Allah ya taimaki manzon Allah da su don su taimaka masa wajen yada addini to sai wani mutum ya ce wayannan mutane sun yi ridda to idan ka yadda sun yi ridda su suka rubuta alqur'ani da muke karantawa idan ka yarda sun yi ridda waɗannan hadisai daga wajensu aka ci to da su ne ɗaliban manzan Allah da suka zauna tare da shi shekara 20 da kaza to idan sun yi ridda saƙon da suka zo da shi yaya gaskiyar maganar nasu za a yi aiki da shi idan sun zama to ba amintattu ba ƙur'ani ma ba amintacce ba ne hadisai ba ba amintattu ba ne wannan shine babban aikin da shi'a suke yi shi'a suna so su kore ƙur'ani ne gaba ɗaya su kore sakon da manzan Allah ya zo da shi amma in suka fito fili za a gano ko zuwa yi hanya mafi sauki su sassake sakon manzan Allah wanda Allah ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana annabi Muhammad dai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa'annan da suke tare da shi sune sahabban manzan Allah suna tsanantawa kafirai suna tausayawa tsakanin junansu za ka gansu suna yawan rukumu, suna yawan sujada suna neman falala daga Allah da yardansa mutanen kirki ne to amma shi shi'a sun ce wa'annan mutane kafirai ne hikimar su su kore alkur'ani hikimar su su kore sakon da manzon Allah ya zo da shi to idan shi shi'a suka samu damar nasarar kore sakon manzon Allah bai kuke tunani ga sakon da annabi ya zo da shi ba za a kore ba idan mutumin da ya labe da mazhaba ya samu daman kore hadisan manzon Allah to yaya za a yi a fahimci ma'anan qur'ani ma kanshi shi Qur'ani zai fahimtu idan muna so a fahimci Qur'ani ana fahimtar Qur'ani ne ta hanyar manzon Allah to an nuna duk maganganun manzon Allah a zuba a cikin bola to kaga shi kenan mutum zai dauki Qur'ani ne ya fassara shi yadda ya ga dama duk wani barna da yake so ya sanya zai sanya shi shi kuma Allah abin da ya gaya mana yana gaya mana irin aikin da manzon Allah zai mana ya ce wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce mun saukan maka da wannan zikiri din shine alqur'ani domin ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su kaga babban aikin da Allah ya ba manzon Allah shine yayi bayani ga mutane mai abinda aka aiko zuwa gare su kenan kama Allah yana gaya mana ba za mu iya fahimtar saƙon da aka aiko zuwa ga al'umma ba ba ta har da wa ba ba tare da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam idan aka soke hadisin manzan Allah to sakon manzan Allah sakon Qur'ani ya zama to a cikin duhu Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu sauka maka da littafi ba alqur'ani sai domin kai rasulullah Ka yi musu bayanin abin da suke sabani kan shi idan muna sabani waye zai raba mana gaddama to an ce maganar manzo Allah bola ne to yanzu yaya ha duk wani sabanin da muke fa na tanaza'atun fi shay'in faru ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo Allah to idan mutum ya ce to a mai da shi zuwa ga Allah a yi watsi da manzan Allah sakon zai fita sakon ba zai fita ba to da makiya Allah suke so su yi wa musulunci shine a sassake sakon da manzon Allah ya zo da shi saboda Qur'ani kowa yayi abin da ya ga dama da shi shi sa ga ɗan Qur'aniyun sun diran ma ainihin hadisi yan Shi'a sun diran ma hadisi Mutazilawa sun diran ma hadisi Jami'a sun diran ma hadisi ta kowane bangare ana kokarin a ga bayan hadisi da ba dan Allah ya azurta al'umma da manya-manyan malaman hadisi na duniya ba da tuni an gama da ainihin sayyid Bukhari da Muslim an gane ko makiya suna ta iya kokari wajen ganin sun bata bukari da muslim da sauran sihahu sitta kawai a bar mutane su zaman to gardawa kawai sai alkur'ani kawai zalla a nan wajen sai a yi yadda aka gana ma da alkur'ani dan Allah ya nuna alkur'ani yana cikin duhu alkur'ani yana cikin duhu babu tocila in babu hadisin manzon Allah Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidaw wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka zama to mai shaida kuma mai albishir ko mai gargadi sai Allah ya ce wa da'iyan ila Allah bi izni sannan ka zama to mai kira zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah manzon Allah shine Allah ya kira shi da'iyan ila Allah bi izni sannan ko sai kira shi bi wasirajan munira annabi shine tocila shine fitilla mai haska mana ma'anar alqur'ani da zaran an cire manzan Allah to alkur'ani na cikin duhu da zaran an cire manzan Allah aqidanmu da ibadanmu da mu'amalanmu da fahimtar hakikanin musulunci to lalle ana cikin duhu an gane yasa Allah ya kira manzan Allah nur an gane ko Allah ya kira annabi haske misali kamar kaga duka mutane wasu ba sa gane wannan to sannan ah, kamar masu cewa mu kama misali irin za ga cewa irin yan ta'adda din nan yan ta'addan suka yi wata magana sun ce mu ba da ku muke ba mu muna yi da hukuma ne ba ruwanmu da mutanen gari mu da yan sanda ne da sojoji ka ɗauka da yan sanda ne da sojoji me suke nufi ba ruwanmu da ku wanda da hankalin je ku yi bacci da yan sanda da sojoji muke yi kaga yan sanda da sojoji su ne karfinka da zaran an kame yan sanda da sojoji a hannu ku mutanen gari kun zama mai kun zama nama to da zarar an kame hadisin manzon Allah musulunci ya zama nama sai yanda aka yi da shi shi yasa duk wani makiyin Allah yana fara hadisin manzon Allah ne don ya gama da hadisi an gano wannan ko masu cewa mu ba da ku muke ba da jami'an tsaro muke idan aka samu nasara aka kame jami'an tsaro to shauran mutane sun zama abu ne mai sauki za a bautar da su a mai da su bayi sai yadda aka yi da su an gane wannan ko to yanzu ku duba mutanen da ke cewa su suna bin mazhaban malikiya ne amma suna yin izgili ga bukari da muslim da tirmidhi da waye da waye da waye shin wani malikiyan suke yi malikiyan wa suke yi eh ni dai a sani na malikawa suna daga cikin wanda suka kowa sanin darajar hadisi an gane malaman malikawa sun san darajar hadisi suna mutunta hadisi sosai yanzu tafsirin da nake amfani da shi kun ga shi na tafsirin qurtubi A akamul qur'an shi nake amfani da shi galiban malamin sunan shi wa imamul qurtubi wani mazhaba yake bi mazhaban malikiya to wallahi in ka karanta za ka ga wani lokaci ma yana rasi ga mazhaban malikiya za ga yana kawo hadisi bukari ya ce turmuzi ya ce abu dauda ya ce yana mutunta wayannan littattafan ko da wasa an qaribin wala ba'i baka taba jin yana izgili ga bukari da muslim dan Allah bai so ya je yayi research ya ɗauki littafin a kamar ƙura'an ɗin na Imamul ƙurɗubi ya ga a ina ne Imamul ƙurɗubi ke izgili ga sayil Bukhari saka tafsirin da muke yau amfani da shi shine tafsirin ƙurɗubi sannan ina amfani da tafsirin a kamar ƙura'an na Ibn arabi shi ma Ibn Arabi mai mazhaban shi Malikiya to Ibn Arabi yana yin fushi da fushin manzan Allah shi da zaran ya kawo hadisi har ya zamanto ka ƙaryata hadisin ba shi baka mutum ne mai zafi akan aiki da hadisun manzon Allah amma fa yana bin mazhaban mai malikiya an gane wannan ko ai manyan malaman malikiya ne irin wayannan ba mu taba ganin suna ƙaryata ko wulakanta hadisai ba hasali ma sai girma hadisan manzon Allah wayannan bayan Allah suna matsar girma hadisan manzon Allah in ka duba akamul qur'an ne yana kawo hujja da bukari muslim tirmidhi kaza ba wai da muwadda kadai ba kamar yadda wani ke cewa wai muwadda shi kadai ne littafin hadisi an gane wannan ko daga cikin malikawa banda waɗannan akwai wani babban malami imamu Shaɗibi. muna jin ana kiran imamu Shaɗibi. malamin qira'at ne ko malamin mazhaban malikiya ne malami ne wanda yana son sunnan manzo Allah yana mutunta hadisan manzo Allah ka je ka yi research na baka zaka taba jin ya soki sahih bukhari ko tirmidhi ko abu dauda ko waye ko ibn majah yace a zuba a kwandon shara bola ne eh? akwai akwai qazi iyad kuna yawan ji ana qazi duk afirka gaba ɗaya babu wanda bai san qazi iyad ba mai littafin ashifa alqaz me mazhabar shi malikiya dan Allah ka dauki littafin ashifa ka ga yanda yake nuna darajar manzon Allah da kuma darajar aiki da hadisin manzon Allah da hukuncin mutumin da ya karyata hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sai ya buɗe babi a cikin ashifa wannan qazi iyad an gane to kaga wannan babban malami qazi iyad ba maliki ne amma ko da wasa tsakanin shi da sahih bukhari sai mutuntawa tsakanin shi da muslim sai mutunta tsakanin shi da sahabu sita sai mutuntawa sannan akwai akwai imamul baji shi ma imamul baji al-andalusi babban malami ne na malikiya shi ma ka je ka karanta littattafansa za ga babu wani abu tsakanin shi da ainihin bukari da muslim da sahabu sita da littattafan sunna babu wani abu ce mutuntawa wayanna malamai malikawa ne amma sun san darajar manzon Allah sun san darajar hadisin manzon Allah sannan akwai wani babban malami mai suna Ibn Abdul Bar al-Maliki kowa ya san shi an gane shi malami ne wanda yayi hidima ga hadisan manzon Allah kuma yana son hadisi sosai shi ma in ka karanta littattafansa zaka ga yanda yake mutunta hadisai sannan akwai Imamul Qarafi wani babban malamin malikiya ne Imamul Qarafi yana da littafi Al-Furuq shi ma wannan babban malami ne kaga yadda yake mutunta hadisan manzon Allah kuma yake raddi ga sakalidi kuma yake raddi ga masu kora hadisan manzon Allah zaka sha mamaki sannan akwai malami na wannan na zamanin mu nan duk da cewa ya riga ya rasu mai littafin adwaul bayan aminu shagibi wanda yayi tafsiri adwaul bayan babban malami na malikiya ne duniya ta yarda da shi har ma wasu malamai suna cewa ayat ayatul ayatul ne min ayatul lahi fi tafsir shi wata aya ce daga cikin ayan Allah a wajen tafsiri shi tafsirin shi da ya rubuta da ka yake rubuta tafsiri ya riga ya haddace duk wasu abubuwa da ka mafi yawa in yana tafsiri za ka ɗauka wani ƙaramin mala'ika da shi wajen zilla an gane wannan ko to a nan afirka kuma akwai malaman malikiya to ya kamata dan Allah mu je mu bincike a nan afirka mun taɓa jin wani malaman malikiya daga cikin su wanda yake zagin sayar bukari da muslim da waye yana izgili gare su a nan akwai shehu dan kodiyo kun san shehu dan kudu yayi littafin iyawu sunna wa Ya bid'a lissafin littafin bayanul bid'a in ka ga yanda yake wa fi sahih bukhari wa fi sahih bukhari dan Allah ya karanta gani yan uwa a cikin zaka yana karanta yana kawo hujja da bukhari da muslim bukhari muslim tirmidhi haka zaka yana kawo hujja da su an gane wannan ko ba inda shehu dan inda ce misalin bai bin mazhaban malikiya mu wadda kawai zai bi da sai mu ga dan godiyo ya wallafa sa duk mu wadda kawai zai kawo amma zaka ga shehu dan godiyo a nan Afirka ya taso kowa ya san ya jaddada addini amma ya yi mu'amala da wa'annan littafai ha. sannan ga ɗan uwan shi abdullahi gwandu ya eh, kane shi sannan akwai muhammad bello sannan ga malamin mu shek abokan mamun gumi shin shi ma yana zagin sayar bukari da musulmi yana wulakantawa ah, Ɗan adam yana iya yin kuskure an gane a cikin abu dubu ɗaya ka samu zamiya sau ɗaya ko sau biyu dan adam dama mutum tara yake bai cika goma ba kasancewa malam ya samu dan zamiya kan wani abu ɗaya biyu kowane malami ana iya samun shi da wannan A gane kamar yadda imam malik ke cewa babu wanda daga cikin mu face zai yi kuskure zai yi raddi shi ma za a mai raddi sai dai ma abokin wannan kabari shi malam kasancewa ya dan samu zamiya kan abu ɗaya biyu wato bai fitar da shi daga cikin ashabul hadis ba tunda har ya bar duniya yana mutunta hadisi baka taba jin izgili ga littafin hadisi a bakin shi ba an gane wannan ko saboda haka raba hadisi da qur'ani ba kafirci ne saboda Allah wa yayi ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulul amri minkum ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum sai muka duba littafin miftahul janna na imamu suyudi ya ce malamai sun yi ijma'i duk mutumin da ya kokarin raba qur'ani da hadisi wannan sunan shi kafin cewa sai qur'ani akwai kuma wani fahimta wai dole sai qur'ani yayi daidai da hadisi wa in ka karanta qur'ani ka karanta hadisi kaga ya saba ma qur'ani to ka ajiye shi an gane wannan magana magana ne kalimatu kalimatu haqqin ne urida bi halmi batil hadisi ingantacce baya taba saba mawa alqur'ani idan kaga hadisi wani lokaci wani ya ce hadisi ya saba abinda suke yi masu fasara sai mutum ya dauki gundarun qur'ani sai ya mai da kan shine annabin alqur'ani tukuna bayan ya gaba fassara qur'ani da abinda ya fahimta sai kuma ya dauki hadisi sai ya fassara shi da abin da ya fahimta sai ya hada karo ina ba gano wannan abin da ya kamata mutum ya yi in mutum ya ga aya sai ce wannan ayan kafin fassara shi ya yaya manzan Allah ya fahimci ayan tunda ba ni ne Allah ya aiko ba Allah ya aiko manzan Allah tunda manzan Allah ya aiko menene manzan Allah ya fahimci wannan aya a kan shi sai mutum ya dauki ayan sai ya fassara shi kamar yadda manzan Allah ya fassara shi saboda Allah cewa yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da Qur'ani ne domin kai ka yi bayani ga mutane ba a ce mu da kanmu mu yi bayanin Qur'ani da kanmu ba manzon Allah ne yake da alhaki shi kadai kamar yadda Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wajen bauta shi ma fa manzon Allah ba shi da abokin tarayya wajen bayyana mana ma'anar al-Qur'ani da ma'anar musulunci wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi hili yubayyana lahu ba mu taba aiko wani manzo ba face da harshen sa don yayi bayani a gare su na ba san gane daga cikin malaman malikiya kakab ban cire maka ba malaman malikiya duk wanda na ambata da wanda ba ambata ba da na da da ina so na bada assignment a kawo mun malami guda ɗaya daga cikin malaman malikiya wanda yake annabi Isa ba zai dawo ba sai ibn al-arabi su baji su imamu waye duk na malaman tafsiri na duniya malikawa a kawo malami guda ɗaya duk wanda ya kawo malamin malikiya guda ɗaya wanda ya ce isa ba zai dawo ba na ba shi kyautar library ina ina ba gane sannan duwanda ya ɗauko malami ba hambale na da ba na wannan zamanin ba wanda ya ce isa ba zai dawo ba yanzu shi ma na ba shi kyautar library ina haka nan wanda ya zo wani malami ba shafi'i ko malami ba annabi malaman ahlus sunna gabaki daya malaman malaman tauhidi ne malaman fiqh ne malaman tafsiri ne malaman luga ne malaman sun tafi gaba daya annabi Isa zai dawo an gane wannan kalubale ne fa wato mutum ya kawo tafsirai in ya ce Isa ba zai dawo ba kada ya mana fassara da wayo ya dauko littattafan malaman ahlus sunna na da tunda addinin mu ba wai yanzu ake yi ba in yanzu ake kowa sai faɗa abin da ya ga dama a gane addinin an daɗe ana yin addini ko ba za a fara fasa ba bahaushe na cewa waiwaye adan tafiya an gane wannan ko wani yake cewa walakin bakat qabli fa hayyada lil buka bukaha fa qultu al fadl lil mutaqaddim an gane wannan ko yace tayi kuka gabani na sai kukanta ya motsar da kuka na. wai fara yin kuka kenan to sai ce fa qultu sai nace al fadl lil mutaqaddim falala ya tabbata ga wanda ya fara yin kuka to in har ya kasance kuka wanda ya fara kuka shi ya daraja to ina kuma wanda ya fara yin addini an gano wannan to wannan shine abin da muke faɗa jama'a musulunci ba a fahimtar shi da ra'ayi ana fahimtar shi ne da fahimtar salafus salih tun kafin mu yi addini an riga an yi shi da kuma har abada duk wani abin da zaka yi in ya saba ma abin da wa'ancan suka yi ba ba addini kake yi ba an gane shine abin da nake yawan kawowa man arada an ya sanna, ya sanna bi man karmata duk wanda yake so yayi koyi yayi koyi da magabata sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna domin lalle rayayye ba a amince mai da fitina duk wanda yake da rai yanzu yana iya bacewa amma wa'ancan mutane Allah ya riga ya yarda da su ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kanu abdala hadhihi umma sun kasance su ne fiyayyen wannan al'umma din an gane baka duk abin da zamu yi na addini ku bi masada'atum min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu alal huda mustaqim ku yi riko da abin da kuke iyawa na ɗabi'unsu da tarihinsu domin lalle sun kasance suna kan shirya wanda yake madaidaici na fatan gane wannan saboda haka alkur'ani ba a fassara shi da mutum ya fassara da san ran shi sannan ya dauko hadisi hadisi ne ke gaya mana ma'anar alkur'ani an gane wannan ko to irin yadda wasu ke fasara qur'ani sai mutum ya zama dan to sosai ya gama fasara qur'ani ganin daman shi ya ajiye hadisi gefe guda sannan sai ya dauko hadisi, shi ma sai ya fasara shi ganin daman sai ya hada karo sai ce ya yayi karo da hadisi an gane to malaman ahlus sunna ba haka suke ba malamai suna hada su ne saboda Allah hadawa yayi adiqul la aka ce wa adiqul rasul a haɗa guda biyun bai ce ka ɗauki guda ɗaya ka yi ka kawo san ranka a cikin shi misali ina ba san gane to a gurguje zan kawo mana yanda magabatanmu zan kawo wani ko hadisai guda biyu mu ga yanda magabatanmu suka ɗauki hadisin manzon Allah ba sa wasa da shi idan an ce musu ga maganar manzon Allah ba sa sassauci a kan shi ibnu majah ya ruwaito wani hadisi cewa lalle ubada bin swami al-ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi tare da mu'awiya akwai wani yaƙi wanda da bin samir ya yi ƙarƙashin shugabancin mu'awiya sun je sun yaƙi a can ƙasar rum ƙasar turawa a lokacin sai shi Uba da sai ya lura ya kalli mutane alhali mutane suna kasuwanci sai ya ga yanayin kasuwancin ya saba ma sunna wato suna kasuwancin zinari ballalle irin zinari wanda ba kuɗi ba ballalle suna yin canji da zinari wanda yake na kuɗi sai wannan ya mika zinari wanda yake karyayyu sai a bashi na kuɗi an gane ko kuma ballallin azurfa a yi canji da ainihin kuɗi na azurfa sai usama ke cewa sai uba da ke cewa ya ayyuhan nas innakum ta'kuluna riba yace ya ku mutane wannan fara ba kuke ci ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabta'u zahaba bi zahab illa mithla bi mithli kada ku yi cinikin zinari da zinari zinari da zinari ko da ballalle ne da wanda ba ballalle ba in za a yi canji sai an sa a ma'auni ana duba kilo ne ballallen nan a sa shi a cikin askeli a duba kilo nawa ne shi ma wancan wanda ba ballalle ba za a auna ne misali da misali an gane ko kada ku siyar da zinari da zinari kada a yi canji sai dai misali da misali la ziyada bainahuma wala nazara babu ƙari tsakaninsu kada wannan ya zama to kilo goma wannan kilo tara sannan babu jinkiri in za a yi canji ba a jinkiri ba hannun kuturu da makawo mai kamun mika maka ba magana in karbi naka in ce to ni barin je kawo ma nawa shine ma nawa na nazara kenan in za a yi cinikin zinari da zinari ko azurfa da azurfa dole sai ya zamanto nan take mai mun mika ma hannun kuturu da makawo sannan kuma ya zamanto an gwada kilo iri daya an gane misali a ce yanzu da zinari na dubai da zinari na saudi in za a yi inda canji za a yi miƙamun miƙama wani ba zai fi wani ba idan kai kana son ka samu na dubai ne sai ka siyar da na saudi ka siyar na dubai amma wajen canji duk ɗaya ne a lokacin nan wannan shi ne abin da ubada bin sami ya ba da fatawa a lokacin da ake yakin rum a lokacin sai mu'awiya ya ce mu'awiya shine amirul mu'minin ne kaman shugaba shi ne komanda sai ce ya abar wali la alal riba illa ma kana min nazara sai mu auya yake cewa radiyallahu anhu ya kai abul wali yana nufin ubada ni ba na ganin riba sai abin da ya kasance na jinkiri an gane ana iya samun fifiko ana iya samun ribar fadl ya zama zinarinka ya fina ya fina wa ya finawa ni ina ganin ba matsala bane wannan inda matsala yake shine wajen jinkiri in ji wa in ji mu'awiyya radiyallahu anhu to a lokacin da ya faɗi wannan sai uba da bin samir ya ce haddi an an rasulullah sallam ba ta ta haddasa an ra'ayi. Ya ce ina baka labari daga manzan Allah kai kana ban labari daga ra'ayinka ji sahabi na ce maka fa annabi ne fa ce haka kai kana ce mun ni ba na ganin haka eh la in akhrajani Allah la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imra yace to wallahi tunda haka kake in Allah ya fitar da ni daga shugabancinka ba zan ƙara zama a cikin ƙasar da kake da shugabanci a cikinta ba kun ji abin da ya faɗa in dai Allah ya fitar da ni daga wannan garin wallahi ba zan ƙara zama da kai a cikin ƙasa wanda kake da shugabanci ba in an baka shugabanci a nan garin zan bar wannan garin saboda me ina jin tsoro kada fitina ya shafe ni bal ya allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan da suke saba ma umarnin manzan Allah su yi taka tsantsan kada fitina ka same su ko azaba mai radadi ina jin tsoro in zauna tare da kai Allah ya saukar da fitina ya shafe ni yanzu ji uba da bin sami to a a lokacin da ya bar garin an gama yaki an dawo kawai sai ya bar muawiya sai dawo madina ya zaman shi a can wajen umar radiyallahu anhu ya koma capital amma a ce ya bar kaduna ya koma abuja kawai sai ya koma madina sai umar dan kasabu ya ce masa ma aka da maka ya abal walid ya kai abul walid me yasa ka taho ka bar kasar sham can inda muawiya yake shugabanci ka koma nan ka zauna me dalilin ka kine sai ya gaya ma umar sai ya ba umar duk labarin abin da ya faru da kuma maganar da ya gaya mai cewa ba zai ƙara zama a cikin garin da muawiya ke shugabanci ba sai umar ya ce masa irji ya abul walid ila arzik yace ya kai abul walid ka koma zuwa kasarka koma inda ka fito faqabbaha Allahu ardan lasta fiha wa amsalak fa qabbaha Allahu ardan lasta fiha Allah ta'ala ya wadaran ƙasa wanda baka cikinta da ire-irenka duk ƙasar da baka cikinta da ire-irenka Allah ya wadaran wannan ƙasa din ina san gani sai Umar ya ce ya koma wannan garin Muawiya sai Umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga Muawiya radiyallahu anhu gwamna ya ce la imrata laka alai ya kai Muawiya wannan uba da bin sami zai dawo garinka ba ka da shugabanci a kansa duk dokar da kake sawa bai shafe shi shi zai karɓi doka ne daga can capital daga can tushe sai ce wa hamilin nas alama kala sannan kuma na biyu ma ka ɗauki mutane akan fatawan shi ka ajiye fatawanka ina ba gano wannan fa inna hul amr shine doka ne na baka ba ina neman shawaran ka bane kawai shin da Allah wa'annan ba su san manzo Allah ba san darajar hadisi ba yanzu mutane mutane nawa ne suke fushi da fushin manzon Allah ka duba irin wannan gwamna guda yake wallahi duk garin da gwamna yake mulki ba ni ba shi saboda me yana wasa da hadisin manzon Allah kuma Muawiya ba wai wasa yayi ba ijtihadi yayi yayi kuskure an gane ba wai da gangan bane ba wai irin yanzu bane yanzu mutum zai zo ya ce ma Buhari an zuba Buhari a bola Buhari kaza ne Buhari kaza ne yana izgili da hadisin manzon Allah an gane wannan ko kaga wannan kenan guda ɗaya amma lokaci yayi na so kawo na biyun amma lokaci ya dan jana kowanne kawo ya wadatar insha Allah na'am to zamu ci gaba daga inda muka tsaya qulidu idullah awudu rahman Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ya rasulullah ku kira ku kira sunan Allah ko ku kira sunan ar-rahman kowanne ayyamma ta da falahul asma'ul husna kowanne kuka kira Allah yana Allah shike da sunaye mafi kyawu wala tajhar bi salatika kada ka bayyana da sallanka wala tukhafir biha kuma kada ka boye sallanka wabtaji baina zalika sabila ka nemi wani hanya tsaka tsaki tsakanin wannan tsakanin boye sallah da bayyana da shi kada ka bayyana da sallanka kuma kada ka boye shin akwai yanda mutum zai yi sallah shi bai bayyana ba kuma bai boye ba wane ne zai iya zuwa ya mana sallah sallah shi ba shi bai bayyana ba ko bai boye ba hmm? mun taba tattaunawa da wani mai da'awar shi qur'ani zalla kan wannan matsala din cewa ai su qur'ani suke bi zalla ba ruwansu da hadisi to shine a nan wajen na kawo miki wannan aya da ke da kuna bin qur'ani zalla ba ruwanku da hadisi ku ina so da Allah ga ya mun fiqhin wannan aya wala tajhar bi salatika wala wala tukhafir biha kada ka bayyana da sallanka kada ka boye ta yace abu ne mai sauki sai yazo yana yin sallah yi sallah a aikace a gaban jama'a an gane sai dan rage murya sai nace a nan wajen wala ta tajhar bi qira'atika kenan ko dinan cewa aka yi wala ta jihar bi salatika wala tukhafir biha kai nan kuma ka zo a nan kai ka fasara min kada ka bayyana da kira'anka kuma kada ka boye kira'an wato kira'an ya zama bayyana bayyana shi kuma ayan kun jarin ayan ya ce kada ka bayyana da sallah yanzu sallan nake so ka yi sallah shi sallan bai bayyana ba ko bai boye ba ya zama to ka yi sallah ana ganin ka ba a ganin ka shiru to ai wannan fasara ai malamin ku ya fassara ai irin wannan magana malamin ku ya fassara irin yanda da fassara yace ce oho jama'a yanzu ya yarda da radul azhar ila ma'anil qur'an ko baka ba tunda dai yace malam ya fassara to alhamdulillah yanzu ya fara dawowa ya yarda da littattafai ya yarda da hadisai shi bai yadda da to aje shi yanzu da tarun qur'ani zamu yi magana da kai da man kana so kai maganin shi kenan kace da tarun qur'ani zaka cewa sai yayi ta gumi ba amsa an gane wannan ko saboda haka wannan aya Allah ta'ala ya ce ka ce musu ku kira sunan Allah ko ku kira sunan Allah mai rahama menene dalilin saukan wannan aya mai sababin nuzul na wannan aya malamai sun tattauna abubuwa da dama na farko lalle mushrikai kafiran makka sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ya Allah ya Rahman sai suka ce kana muhammad ya amuruna bi du'a'i ilahin wahid wa huwa yad'u ila hayni kace ga annabi yana ya Allah ya Rahman annabi yana umurtan mu mu roki Allah guda daya mu kira sunan Allah guda daya amma shi yana kiran sunan alloli da yawa an gane shi ya hana mu shirka amma shi yana shirka in jisu saboda yana bautan Allahu yana bautan Ar-Rahman allolin shi nawa kenan an gane ko to shine sai Allah ya ce ulidi ullaha awidu rahman ka ce musu ku kira sunan Allahu ko sunan ar-rahman duk sunan shi ne ayyan ko kowanne kuka kira daga ciki falahul asmaul husna Allah shi ke da sunaye mafi kyawu an gane saboda haka Allahu da Ar-Rahman ba ba su kadai bane sunayen sa yana da sunaye da yawa Allah yana da sunaye da yawa kila sun mujirkan kawai Ar-Rahman suka ji labari Allah yana cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada haka sunan shi ne huwa ar rahim kaga ga ma ar-rahman ga ar-rahim wani kari ko huwa Allahu allazi la ilaha illa hu! al-malik sunan Allah al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wa subhanallahi amma yushrikun wace huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir kaga duk sunayen sa ne sai Allah ya ce wala hul asmaul husna Allah shi ke da sunaye mafi kyau haka shi kenan su sun dauka cewa sunan Allah guda ɗaya ne kawai kenan asalin mutanen da suke karyata sunan Allah suke sunan Allah guda ɗaya ne kawai ba su yarda da ainihin sunayen Allah da siffofinsa ba irin 'yan jahaniya da irin 'yan zilawa? wane ne salaf ɗinsu kafiran maka maka su suka fara cewa sunan Allah guda ɗaya ne ne Allah ba shi da wani suna sai Allah to sai aka samu wasu 'yan bidi’a daga baya suna kore sunayen Allah da sifofin da sunayen jami'a an gane to wayannan suna da salaf salafin su ne mushrikan bakka salafu salih ko salafu salih wa iyaz an gane wannan ko to sannan kuma a Abdullahi bin Abbas shi ya faɗi wannan magana sannan Makul yana cewa manzon Allah yayi tahajjud wani dare sai ya faɗa cikin addu'arsa ce, ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim sai wani mutum daga cikin mushirkai sai ya ce, ya ji annabi na ya rahman ya rahim kuma ya kasance a yamama a can a can garin yamama akwai wani mutum ana kiran shi rahmanul yamama sunan shi rahman mutumin yamama ne to sai wannan mutumin da ya ji annabi ya ce ya rahman ya rahim sai ce ma balu muhammadin ya da'u Rahmanu ya yamama ah, me ya samu muhammad kuma ya koma yana kiran rahman na yamama ai mutum dai muka sana kira rahman shine mutumin yamama an gane sai wannan aya ta sauka qul da ullaha aw ud'u rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna kowanne kuka kira Allah yana da sunaye mafi kyawu an gane wannan ko to akwai wannan sannan kuma a ah, an ce manzan Allah an ce kanu ya fi sadrul kutub isbika allahumma sun kasance suna rubutawa a farkon littafi in za su rubuta wasiƙa su kafiran maka suna rubuta bismika allahumma an gane su ba su yarda da a ce bismillahir rahmanir rahim ba ai ko lokacin da aka yi sulhu da biya da aliyu bin abi ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kace su ba san wani bismillahir rahmanir rahim ko sun san bismika ne kawai aliyu ya goge wannan bismillahir rahmanir rahim ya rubuta bismika allahumma an gane sai wannan aya ta sauka sai aya ta sauka to da aya ta sauka innahu min sulaimanu wa innahu innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai mushrikai suka ce wannan haza ar-rahim na arifu kuma rahman yace rahim mun san kowaye rahim to wane ne ar-rahman mu ba mu yadda rahman ba sunan Allah bane an gane wannan su kafiran maka su suka fara ƙaryata sunan ar-rahman gaba ɗaya Allah yana cewa kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim allazi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman Allah ya hakika mun aiko ka cikin wasu al'umma wanda al'ummomi da yawa sun gabata gabaninsu. litatluwa alaihim allazi awhayna ilayk dan ka karanta musu abin da muka yi wahayi zuwa gare ka alhali su din nan suna karyata sunan ar-rahman ba su yarda da shi ba a matsayin sunan Allah an gane wannan ko sannan a wata aya Allah ke cewa wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa rahman idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah mai rahama sai ce wai waye ar-rahman mu ba mun san dai ar-rahman al-yamama ne shi anas judu lima ta amuruna shin za mu yi sujada ga abin da kake umurtar mu wa za da hum nufura sai wannan ya ƙara musu ainihin gudu su ƙara sabawa to a takaice malamai sun kawo asbabun nuzul da yawa wasu ma suna cewa yahudawa suna cewa ma balu la la nasma'u fil qur'an isman huwa fit tawrat kathir me yasa ba ma ji a cikin qur'ani suna wanda akwai shi da yawa a cikin at-taura akwai sunaye a cikin at-taura ba ma ji a cikin qur'ani in yahudawa suna nufin kalmar ar-rahman akwai a cikin at-taura babu a cikin mai al-qur'ani sai aya ta sauka akan wannan to duk akwai maganganu da malamai suka faɗa al-muhim dai kafiran maka abin da fi inganci kafiran maka ne su ne ayan ya sauka a gare su kamar yadda muka yi bayani to sannan malamai sun yi saɓani dangane da sababin saukan wato ita wannan aya din wala daidai wannan magana wala ta da harbi ka wala tu khafir biha kada ka bayyana da sallan ka kada ka boye ta suka ce ita wannan aya ta sauka alhali manzon Allah yana boye a Makka yana yin da'awa a boye ya kasance idan annabi yayi sallah da sahabbansa yana daga sauti da Qur'ani in yana sallah yana daga murya kowa yana ci su kuma kafiran Makka mushrikai idan suka ji labarin annabi yana karatu suka ji sauki sai su zagi alkur'ani annabi na tilawa suka ji murya sai su sai su an tayo ashar su zage alkur'ani sai kuma su zage wanda ya saukar da alkur'anin ma su zage alkur'ani da wanda ya saukar da shi shine sai Allah ta'ala ya ce wala tadhar bi salatika wala tukhabir biha kada ka bayyana da ainihin sallanka wato kai karatunka a boye wato kada ka bayyana da sallar ka kuma kaka boye shi imana kada ka bayyana da qira'an ka kuma kada ka boye mai qira'an wabtaji bayyana zalika sabila ka nemi hanya tsaka tsaki tsakanin wannan an gane in ka daga murya da yawa kafiran maka suka ji zagi alqur'ani sannan kuma su zagi wa zagi Allah an gane wannan ko to saboda haka ashe idan musulmi ya san zai aikata wani abu wanda zai janyo ma addini shi zagi ya kamata ya yi bai ma ya yi ba an gane wannan ku? Allah yana cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi gumaka wanda kafirai ke bautawa kuma bayan Allah kafirai suna zagin suna bautan gumaka kar ku zo kuna zagin gumakan in kuna zagin gumaka to fa yasubbu Allah su kuma kowa zagi me ba zagi Allah adwan bighairi ilm saboda wuce gona da iri ba tare da ilimi ba da so haka mutum yayi wa'azi kau kai wa'azi ka nuna bautan gunki babu kyau ka kawo hujjoji ka nuna cewa ga yadda addini ya ce Allah kaɗai ake bauta ma amma ka dinga kundumo a shar kana wulakanta kuma kan kana zagi to su ma fa ina ma sun bi ka iya zagi shi zagi ba a koyan shi a makaranta yawa amma ilimi ne ake koya a makaranta saboda haka kada ka buɗe kofa na ainihin zagin ainihin ubangijinka Shi ne a nan wajen sai Allah ta'ala yake ce ma annabi haka wala kafir biha wato mana ka jiyar da su alqur'ani amma kada ka bayyana da shi ka daga murya da yawa wabtaki bayna zalika sabila ka nemi hanya tsakanin wannan ay yaqulu bayna al-jahri wal mukhafata tsakanin bayyanawa da koyewa wannan wannan asa wannan imamu muslim ya fitar da wannan lafazi a wannan lafazi na imam muslim ne babu tawassul fi sala fil qira'a al jahriya bain al jahr wal isra an gane ko a sannan imam al-bukhari shi ma ya fitar da wannan hadisi amma wannan lafazi na muslim ne da sauransu imam tirmidhi ma ya fitar da shi kun ga wannan littafi ba ba malike ne ya rubuta littafin amma yana cewa bukhari ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi kuma babu wani kalma na batanci ga wayannan malamai ko Walmukafata mai ma'anan wala su kafir biha walmukafata mukhafata khafdu saut wa sukun shine sassauta murya da kuma nutsuwa sannan na biyu daga cikin asbabun nuzul akwai abin da imamu muslim ya ruwaito kuma daga aisha radiyallahu anha na sababin saukan wannan aya wala tajhar bi salatika wala tukhafir biha take cewa unzila hadha fi du'a an saukar da wannan aya game da addu'a bi ma'ana kada ka kada ka bayyana da addu'anka kuma kada ka boye in za ka yi addu'a ka yi shi tsaka tsaki Allah ta'ala ba sai ka daga murya sosai Allah ke jin addu'a ba an gane ko annabi wata rana sahabbai suna cikin tafiya sai sahabbai suna daga murya da addu'a ko suna daga murya da kabarori sai manzo Allah yake cewa irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wala ga'iban innama tad'una sabi'an qariban wa huwa ma'akum ce ku sassauta muryan ba kuna kiran kurma bane ne wanda baya nan kuna kiran mai ji ne mai gani kuma yana tare da ku to haka duk abin da kuke yi na addu'a Allah yana ji ba sai kun daga murya ba to a nan wajen salat a wajen wato ba ana nufin sallah na istilahi ba ana nufin sallah na luga dama sallah a wajen babu luga mai ma'anin shi addu'a a gani amma da musulunci ya zo shine aka mai da shi wani ibada na musamman wanda yake farawa da niyya da kabbaran harama da karatun fatiya da ruku da sauransu an gane wannan ko to Aisha ta ce an saukar da wannan aya ne game da addu'a in za mu roƙi Allah a daina daga murya sosai sannan ibn siri yana cewa ƙauyawa sun kasance suna bayyanarwa suna bayyanar da ainihin tagiya idan suna tagiya sai su ringa bayyanarwa sai wannan aya ta sauka ko kuma sun kasance suna bayyanar da ainihin kalmar shahada suna ta daga murya to akan wannan aya kenan za mu ɗauka kenan wannan aya ta kunshi ɓoye ainihin addu'a da ɓoye tahiya da ɓoye zikiri in za a yi a daina daga murya da yawa an gani abdullahi bin masud yana cewa yana daga cikin sunna idan mutum zai yi tahiya ya ɓoye ibn munzir ya ambaci wannan shi ma to an nuna mun cewa lokaci yayi insha Allah za mu tsaya nan wajen surun lokaci insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya hmm. barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu